wani ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da wadata amin don Allah malam mahaifiyata ce ta kira ni a waya lokacin hudubar juma'a bayan kowa ya kama bakinsa ni ko malam na yi fikin domin na ga mahaifiya ce na so malam ya faɗa min hukunci na to kayi kuskure kakka sake yanzu a gaban Allah kake ba magana mahaifi ko mahaifiya kuma ake ba dokar tafi karfin mahaifi da mahaifiya saboda haka da wani abu aka yi maka na emergency ta yi maka test cewa ga ta taso ma sai ka tashi ka tafi amma ta kira ka tana hudu ba ba za ka daga kai magana da ita ba sai da in ka san za ta shiga damuwa sosai wasu malamai sun ce ko test za ka yi mata ko ka daga ka ce babu ana hudu ba suka ce irin wannan tahallus wata matsala ta taso a cikin hudu ba ana magana eh, amma in ba haka ba kada ka yi magana ana tsakar hudu ba wanda ya ce assalamu alaikum eh, ni ne burina ina so na kama sana'a duk lokacin da nake kama sana'a sai jari sai na fara sana'a bana ciniki haka nake daurewa garin haka sai jarin nawa ya kare dama Allah a taimake da addu'a na samu jarin da yawa ka cinye dai zaka ci dama jari bai da yawa ku abin da nake gaya muku mai juya kuɗi kaɗan to dole bukatarsa ta dawo kaɗan ba za ka zo kana juya dubu ɗari kuma kullum kana kashe dubu biyar ba kuma ka ce kuɗi sun ƙare yadda za ku koya ka dinga sa bukatar ka gwargwadon karanci da yawan ka amma kana ta cin kaji kana ta kyauta kayi kana ta zuba data kana ta sayo 'yan mata kana ta zuwa zance kana ta barin kuɗi kuma ka zo ka ce kuɗi sun kare to ba dole su kare ba tun da ka cinye su ba ka aure me ya shigo da me zai fita hatta kai kanka abin da zaka ci in ka ga cewa abin ya ragu ka rage ka ciccira nama duk wani abin da ba dole ba ka ciccire shi lokacin da ba ciniki matanka ka koya musu haka su ga cewa akwai ranar da za a shigo da leda cike da kaji ko za a shigo da leda cike da yalo da ɗata ka gani da rogo da sai mai gida fa ce yau ranar rogo ce da kuli-kuli san halin da ake ciki bane a gari don kun ci kaji je ku ɗauka ma kaji za ku ci an gaya muku haka Allah yake to ba al'amarin Allah yake ba yawa kan ka saba da al'ada ɗaya kace ita za ka yi ta yi kuma kasuwa ba ta tafiya kuɗi sun yi kaɗan a hannu to dole ka cinye su kisa za ka ga ai abokan zaman maka suke in mutum yana yana tsakan neman kuɗin za ka ga wandonsa ɗaya rigarsa ɗaya kuma sai ka ga ya ci abinci sau ɗaya ya ta maleji ya ta malejin rayuwarsa wayarsa yar dubu uku kai ko sai ka ga duk wacce aka talla sabuwa sai ka canza wata ka ja ce wata sabuwa ta fito 2023 sai ka je ka sai da taka bai kai rabin waccan ba don ka shiga layin sabuwa to shi yasa dole za ka cinye jari so mutum sannan kuma kai ta jarin addu'a kuma ka je ka koyi yadda ake sana'a to duk waɗannan abubuwan da dabarar kashe kuɗi shigo shigowarsu da kashewarsu sai ka iya shiga su da fitar su in ba gaba to za ka yi ta cinyewa muna ma addu'a Allah kawo wani jarin wani ya ce malam ala kara malam lafiya ni dai tambaya shine malam muna kasuwanci da mai gidana to daga jin an ce an daina karɓar tsofaffin kuɗaɗe sai ce mu za mu karɓa amma ce duk da abin da ake sai da shi 500 yanzu dubu uku to malam ya abin yake wannan matsala an taɓa yin ta a baya lokacin 1984 lokacin da aka canjin kuɗi nan ka shiga kasuwa sai a ce maka sabon kuɗi kuɗinsa kaza tsohon kuɗi hukuncinsa kaza malamai suka ce haramun ne wato kenan kuɗin ƙasa ne ɗaya amma kuma ɗaya ya zama sabo farashinsa daban tsoho ya farashin farashinsa daban tun daga ma irin masu zuwa zance ko masu son sababbin kuɗi ai sukan yi wannan ko a da kafin ma a canjin kuɗin wanda yake son sabon kuɗi zai ba da sadaki ko za shi zance in ya zo sai a ce maka na dubu kake so to ka bada dubu da biyu tsofaffi sai a baka sababbi kar to wannan ai kaga jinsi ɗaya ne kuma ɗaya ya fi ɗaya yawa jinsi ɗaya ne ɗaya ya fi ɗaya yawa to kaga wannan shine shine hatsarin to amma in ba kuɗin da kuɗin aka karɓa ba fa ba tsohon aka baya aka bada sabon ba ciniki ne aka bambanta inda sabon kuɗi ne farashinsa kaza inda tsohon kuɗi ne farashinsa kaza nan ba kuɗin ka baya tsoho aka baka sabo kaza ba shi mai hukuncin wannan wannan ya halatta kenan kayan sun zama masu farashi biyu haramun ne mutum ya kayansa farashi biyu na'am <laughs> ya ce in kuɗi hannu ne in kuɗi hannu ne dubu goma in bashi ne dubu sha biyar in sabon kudi ne dubu sha biyar in tsohon kudi ne dubu goma <laughs> me hukunci wannan zalunci ne ko so <laughs> da kone yana bukata a kara bincike sosai amma dai a fili gaskiya akwai cin zali sosai a ciki Wani ya ci allah ƙara malam nisan kwana malam ne da hukuncin sa sarƙa a ƙafa da mata suke yi asali sa sarƙa a wuya da sa awarwaro a hannu da sa ɗan kunne a kunne da sa manduwa manduwa ke sa wani abu ne mai kamar azurfa ne amma shi kuma kama awarwaro yake shi ake sa a kafa da kuma hudar hanci duka waɗannan akwai su a babin kwalliya da ado amma a lokacin da wani abu ya zama wani sayin ko ya zama wata alama ko da asalin abin mai kyau ne sai ya zama alama ta wata fasikanci ko ta alama ta wasu masu aikata wani laifi to kaga a lokacin dole a guje shi shi sa za ka ga wani abin sai a ce ka koyi da kafirai ko a cikin hijabin mata an ce kakku sa irin wanda kafirai suke sawa wajen kwalliya ma kakku kwalliyar da kafirai ne kawai kika keɓanta da ita kafirai ne kaɗai suke yi ta to kada ku yi ku domin kakku kama da su to kaga ashe kenan ya zama cewa an fahimci cewa sarƙa da mata suke sawa a a kafa ko kuma ɗan aurorin da ake sa a jikin ɗan yatsa babba ko ɗan yatsa mabiyinsa wata alama ce ta cewa wasu mata ne masu ɗauke da wata mummunan abu to kaga bai kamata mace ko za ta wa mijinta kwalliya ta yi da irin wannan ba domin masu irin wannan abin da sun ganta za su ɗauka ita ma memba ce ko na 'yan cultism ne ko na 'yan luwaɗi ko na 'yan maɗigo ko kuma su masu wani mummunan abu su suke alama da wani yadda da an gansu a taro ko a ina ne an san cewa waccan memba ce saboda haka ta nuna alamar cewa ita memba ce to ya kamata wannan abin ko da a ce asali halal ne to ya kamata a kauce masa domin koyi da masu wacce mummunar ɗabi'a wanda ya ce allah ya ƙara lafiya da nisan kwana malam ina buƙatar addu'a taka da ta 'yan uwa musulmai akan neman ilimi da na zo garin nan Allah ya bani ilimin addini da na zamani to amin Allah ya amsa amma ala sa kayo guziri alala nalul ilma illa bi sittatin sa'un bika an iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa wa bulgatun wa irshadu ustazun wa dulu zamani idan mutum ya fito neman ilimi to dole i shirya fa yawa da yawa mutane sukan zo neman ilimi da hamasa amma ba su da sana'a ba su da jari ba su da tattafai kuma suna gaggawa ko ba sa tsayawa a guri ɗaya su iya abu ɗaya sai ga mutum ya shekara 20 mutane ya ganshi yana tura bairo ce ya ce wallahi abin ya kewa saboda bai bi hanya ba kuma ka koyi ta'alimin muta'allim ɗariƙar ta'allu. ta'alimin muta'allim ɗariƙar ta'allu. wannan littafi yana da mahimmanci yana da babi kusan goma sha ɗaya fasali goma sha ɗaya a wannan fasullan ya yi ba da shawarwari masu mahimmanci ga ɗalibin ilimi har kala abincin da za ka da ya faɗa da baccin da ya kamata dinga so ne ya kamata ka maimaita karatu wani fanni ya kamata ka fara da shi yaushe ya kamata ka dinga zuwa makaranta shin ya kamata ka yi aboki ma wanda baya karatu su waya ɗin nan su zaman hira su yin budurwa su zaman majalisa duk ɗalibin ilimi ya kamata a ce yana da wannan wani malamin farkon da muka zo ɗaukan karatu gurin sa ya ce to ba ku da budurwa ko muka ce babu ya ce to kakku yi budurwa dan da mutum ya yi budurwa ba zai iya haddace qur'ani ba ba zai iya karatun ilimi ba kullum za ka tafi zance to ga ina lokacin tilawa da lokacin satu da lokacin tukuri da lokacin musaffa ka bari lokacin aure da kanta za ta zo ta amma yanzu bata ma lokaci za ka bata mata lokaci ta bata ma lokaci baka shirya aure ba ta shirya aure ba ku ta juna karya. yace sannan a tashi daga majalisa duk majalisar da ba gurin karatu ne da nazari ba ku zauna sannan a rage yawan abokai kuma a rage bacci da daddare duk wanda za ka yi abota da shi ka yi abota da wanda ya fi ka ilimi ko mai himma irinka in ka yi abota da wanda ya fi ka ilimi kullum za ka karu in kai abota da mai himma kullum zai zabura da kai ku tafi makaranta amma kai abota da wanda bai kai ka himma ba to kullum ƙasa zai dinga da kai sai kawo za ku tafi makaranta ya ce yau fa ana sanyi yau an tashi da hazo ya ce wallahi ni ma da kyar na fito ya ce kawai na gami koma gida kawai sai ku koma ƙara wanda zai ce ruwa ke ce ɗauko lema a ce hazo yake ce mu sai mask ya ce keke na ya fanci ya ce mu tura haka na'am to wannan shine abokin tafiya So da haka Allah baka ilimi mai amfani Allah kuma ya sa samu nasara akan abin da aka zo nema kuma a sa ikhlasi a yi don Allah to Allah ya ba mu sa'a subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا